أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتي نرانا السبر شهر دوات الربيع الثاني hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda shi ne ya daidai da ashirin da takwas ga watan hudu ta dubu biyu da bakwai a darasin da muka samu a wannan yammaci a wannan masallaci cikin littafin a kujerar sahih da ahadith al-jami' sahih wallafar al-imam al-tabiji rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shi da darasin mu na arba'in da shida bayan wasu kwanaki da suka gabata inda ba mu samu yin karatuttuka a cikin su ba saboda imamun abin da ya faru da duk wani ahalin sunna da duk wani musulmi da yake wannan kasa har ma da kafashen da suke wakiltaka da wannan kasa babu shakka wani abu ne wanda mu za mu ji shi a jikinmu zai dame mu za mu yi bakin ciki amma shi ga wanda ya faru gare shi ci gaba ne wato ni'ima ce rahama ce ɗaukaka ce Allah ya mata abin da ya faru da shi ya jafar mahmud adam limanin sunna shahirin sunna abu ne wanda tarihi ba zai zanta da shi ba kamar yadda bai manta da waɗanda haka ta faru da su ba a tsawon tafiyar tarihi babu shakka Allah cikin sarki ya zaɓe shi ya ma shi ya mahimta shi ya ɗaukaka matsayinsa ya shi abin da kowane musulmi kowane mubili yake fata ya samu shi dangane da shi da matakai shi babu shakka zaɓi ne na Allah ya yi wa mutum irin wannan ƙarshe wanda a fara mai ɗauku ne suke samun haka Allah ya so shi da wannan ya zaɓe shi da wannan don ya zama sakamako gare shi cikin irin abu dangane da irin abubuwan da ya kasance ya aiwatar a wannan rayuwa na ɗaukaka addinin Allah da yaɗa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kira zuwa da tauhidi da ba shi kariya da ke da bid'a da kokarin kawar da ita da gusar da ita muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi magarsa. muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya shi cikin bayan sa na gargaru muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa ya cikin waɗanda irin su irin su za su ci ta a wani gobe kiyama bayan rasuwarta da dama daga cikin masoya sun yi tsaye baitoci na rikai baitoci na nuna arzini tare da kaɗan kyawawan ayyuka da halaye da wannan bawan Allah ya a rayuwarsa kamar yadda al'adar malamai ta gaba ta gudana idan wani malami Allah na ɗaukakin sarki ya yi masa rasuwa akan samu gashewa cikin ɗalibai da waɗanda suke abokai da waɗanda ba suke malamai su yi masa baitoci na risali wanda na tarihi zai kiyaye shi za a canza shi a cikin kundin tarihi za a ci gaba da karanta su baya da jikoki ba tare da yankewa ba to cikin yin abubuwan da aka rubuta na samu wasu wanda da ƙarshe na rubuta tawa wanda nake so a wannan majalisin wanda shi ne majalisinmu na farko bayan faruwar abu ya kasance mun buɗe shi da waɗannan baitoci ko da ba mu karanta su duka ba mu karanta wasu daga ciki musamman ma da dama daga cikin ɗan uwa ɗalibai sun samu waɗannan baitoci a hannunsu wasu kuma suna buƙatar su san menene baitocin suka kunsa shi ne muka ga ya dace a wannan yammaci mu karanta waɗannan baitoci ko wasu daga cikin waɗannan baitoci tare da tattara. su Allah maɗaukakin sarki ya zuƙan malam Jafar da ya masa rahama Allah ɗauka maɗaukakin sarki mu ma ya hajjarta mu da irin wannan ƙarshen Allah ɗauka maɗaukakin sarki ya karɓi shahadarsa a cikin waɗannan baitocin waɗanda baitoci ne arba'in da bakwai yana cewa بسم الله الرحمن الرحيم أعلى مكانتك الإله الأكبر كما أنت بجواره وبحره رجعت بلادي من تباحة مشهد لا التباح به وراء المنظر كما إن أصبنا من بشاعة ما جرى فنصيبك الأسنى أضل وأوصل ولو أصبنا في ظلام حالم فالحق لا يخشى ولا يتفكر فلا أن تكون قد جهال فقائز فيظل يذكر بالفخار الفقار والإنسان فطريقة يوم قبيل شمسه واختاره المولى العزيز الأكبر فطريقة بيت الإله مصليا تتلو من الذكر الحكيم تحضره تتلو المخارج وتقول لنصبر صبرا جميلا لن يفوت الأفضل حتى تلوت من المعارج نوحا بعروج جسرك والمناء يؤثر فكلوت والمحراب دمك ساجدا يا حبذا موت تنار وتشكر قتل أمير المؤمنين مصليا وقت الصباحة قصة تتكرر إن الأولى قتلوا أبا حسن لهم دور لكل جريمة لا تستوى قتلوك بل رفعوك شأنا عاليا أنت الأحق له وأنت مصدر يا صاحب الصوت الجزير ونغمة تتلو بها الآيات ثم تفسره فاسترسل الذين آيات الثقة ودعوتهم نحو الهدى فتأثروا وحققت التوحيد صرفا شامخا هذه منارته تنم وتسير وتبسم الداخل كل طريقة فتراجعوا نحو الزوال وحجره كلمة أحييت في المتاع غدا كادت بكل الجهل فيما ونشرت ما بين الأنام جلية حتى غدت في كل بيت تذكره جادلت بالخبرة الكرية أمة لهب العقول لأهلها والأكثر رأوا أن لا أمامهم قتلوك ذما أن يزول المنبر ترضى بصوت الحق يعني كاملا أنت الذي ظن الجناس وبكروا ولتتخلى صوت الشهيد مدونا عن أقدمه لازم لا تظهروا هذا سبيل الأنبياء وتحمل حتى ولو كانت دماء أنظروا وقيل من بعض الصحابة والعلماء نظروا لدين الله ألا يدبروا واستمسكوا بها المحبة والتقى ودعوا التنازع والتحاذر واصبروا هذا كتاب الله يتلى بينكم وحيا من الله العزيز فابشروا وخذوا بسنة المصطفى واستمسكوا بها الجماعة مثل هذا المصطفى هذا ابتلاء صلاته وبه جاء من حق ينظر في الوضع ويبصره الله أكرم بالشهادة ضعفان نظر الكريم ولا تباطا بصره أبطل فضيلة والسماحه والندى أبطل محاطر لا تعد وتحصر الجود والغفال منك تجية تحت النوال ووجه صدق ووجه وجهك الجود والإحسان منك تجية تهدي النوايا وجهك تمسيه ولأنت شعلة دعوة سلفية ولأنت جرة هدمها والجوهر ولكنت من جهل البيان جوازان تبقى على مر الزهور تشهر جودت حالات الكتاب تلاية فإذا أطبت فأنت موج يهجر تنقل المؤمن انقضاء مراده مما نقصت وصفوه لا يصدر او تحت افاق الموده بينهم منتظرهم لصغيرهم يستصغر ان قتلتك والدموع غزيرة فلأنت أولى بالبخار وأجدر نصوا بضروا إن جرت عبراتهم سيرا فأنت لهم جهيم أكبر لا تنتهم بكتاب ربك أمة رمضانهم هرف الشغل والعنبر واللون قد تقال ايقنوا انه سيرجع عنه علم الاكبر مشوا ببيتي نادهم ما نادهم فتحيروا في الامر فيه تدبروا قد كان اخر عهدهم بجموعهم باقل من يوم فحل المنكر يقتحم جعفا وتجاوزا عن ذنب ظلام يقيم ويهدر لا رب نفس من عدو توزيعا اكثر وكان عليه انت الاكبر صارت عليه من الحجاب سلوكه وحد استطاع من ينصره هذا التواتي لا تواتي حقه فهو الكريم ابن الكريم الانهار ɗanɗanon wannan dokoki zai fi samuwa ne da wanzuwa ga waɗanda suke yi harshen malamci. A yau da za mu koma muna fitar da Hausa ma'anonin sukan iya fitowa, amma kalan fitar ta su ya sha bambam tsakanin harshen Hausa da harshen Larabci. Bambancin da ke tsakanin waɗannan harsunan guda. muna cewa an Allah na kala ta kan Allah da akbar Allah na girma shi ne ya ɗaukaka matsayinka wanda zan da ɗauki zuwa da biya da faru da haka ka je ka more da daddaɗan makosaka da shi ya kai jafa rage abdu da zai min sabahatu da sabi a kanta da baka hankalinta ya tashi ta faɗa kanta cikin wata musiba saboda wani abu wanda kuma ya faru لا حق بين به وتحقق اتباعه لا تأمن من جميل وهذا المنظر كمن بحث جميل يدل يدل تجيزا أخي حققنا لك صحة مرجعة إذا مو أنا mu da muka rage da sauran rayuwarmu abin da ya faru ya zama mana nasiba kama ko da kan hasna a jalla wa aukar kai abin da ka samu ne mai girma kuma rabo ne cikakke من يكون في مصيبة أما كان الدم دون تقام وإن كتبنا في الغمام في غمام عالم تحق لا يخشى ولا يتفكر إذا كان كتبع في تقام فقد رفض مكان ما هو مجرد معلم وانتقال رسولا أحدين في رسكم تقرد فيها باقوا لها جهد بارك إذا لا حقا كتبع سنوك لهم فقد رفض kan haka ko da ta da maka faru to kana abin da ya faru gare ka babban nasara ce fa ya tsaro da tsari ya yi tsaro wannan abin da ya faru za a ci gaba za a dole ana ko shi cikin faruwa cikin alfahari ana kuma yanka shi ba wanda zai koya wannan a tare da iyalin fadirin shan su sun je sun yi masa kisan gilla a ranar da take da martaba ranar da take da daraja ita ce ranar juma'a kamar nan da manzon Allah yake cewa la min muslimin yamutu yawm babu wani mutum da ranar juma'a ko na san juma'a ba ko Allah daga wannan hadisi yana da cikin wasu na Imam Ahmad da sunan na kullu daga Anas da wani Anas suna yin su da haka to sun yi masa sukan gilla a wata rana mai martaba mai daraja a gidan Allah ta hanyar da Allah maka cikin sarki shi da kansa yana akwai da su su tafa ta kare ta su da kuma nan musamman sun yi masa sukan gilla a kamatin Allah kana asura sallah tasbiyar da kuma hakimi kana asura karanta alqur'ani وانتم yake ambato ne na Allah madaukakin sarki mai hikima to habbar tana kwatanta shi tare da كما قال في سورة المهارج كي تقول كما كان سوى يقول اصبروا صبرا جميلا وان الهوى بتكيفه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ويراه قريبا كما قال ملكة سوى يقول بعد ما بيقالوا yana kukan asgar wannan mafi kafircin da ya aikata wannan aika-aika ba zai taɓa kuɗi ba. Hakan ta aika birin zamani tabbas ta aikata wannan sura ta suratul ma'arij المعارج أولاد da مكتا ثلاثة ومكتا ثلاثة موجود كما ta موجود هنا بأروج فتنة سواء كنت كنت ذلك مكتا والمضارع أكثر abokin baba magabcin ka sun da wanda yake da yankaccen baya ka tsaro ka sun maka sukan gilla wanda muradi dan mata sabu da a lokacin da mai muradi ya kunshe ka kana masu ya haɗa ba mautu to nan da wata shikar san maka wannan mutuwa wacce kowa yake so ya samu don yin godiya a tsaro amiran da musamman da aka kuka yi wa sarki mu'minai amirul mu'minin umar ko asan shafa yana tafiyar sallah wanda sabai shi ma lokacin asbani قصة تتكرر بعدها ليس بمتفق إن العلا قتلوا أبا الحكم لما وقع من تتكلم سيدنا عمر أبو له الدور لكل فريضة لا تدخل هو الذي لا تقوم بخمسة تقومك ثم تقسم بالله بعد تقسم بالله بعد تقسم بالله رفعوا فصحوا مأمون ومن ارتفع في كلمته إن أرتفع فوالي مطلوبا بأن بقول أنت الحق بالمدافع كيف تكون كنت بشي وأنت الأفضل كيف تبعث هذا الشيء بعد أضفيت سن متى ستن جلا أنهم كما تبقى الجدع أو كفع في سكة بعضة كما وأنت الحق كنت بنفس هذا الشيء لا تنفذ الصوت الجميل ونغمكم لا ترى وأنت عندها وضعشي murya wacce take mai daɗin ji tatlo biha ayati wacce take farka ayoyin Allah da ita kuma tafsiru sannan ka fassara wa jama'a fassarta min ayoyi da da ayati kuka kana fassara wa waɗanda suka batala ayoyin su mutayen Allah wa da aikahum kayan sakin su na ayar hudaniya da shirya kasa asaru kuma zuwa kuma sun kafirantu da da'awar da kai ne ya an kwalifaito da sauran shayar kawo yayin tauhidi wani gini wanda yake Na ba ku ba ya ce kan gini an yi mana halaku wanda ba halayyar sanan ba halayyar sanan zuru tana hakki wa tazuru tana santari wa tabattu damira kullu tariqatin kuma waɗanda suke takattu kan toshe musu dukkan wata hanya فتراجعوا له الجواب وحلوله كان كتبك فيه سنة kuma an تلقى كما أنهم الذين الكافرون kalmar wata na koyar da sunnar annabi da kuma ta ranar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam Sunan da take tsarin da dole ta rubu ba ta bai sunnar saboda sunnar da take saboda jami'ancin da ya sa tutu a cikin mu kusan an kusa a kanta na kadar ta harbe ta kaje kana da mana ita wa rasulta na ayyul halal jannatan ka kuma ya alfa a cikin kowa da kowa da kana ta hatta ga da su kusa bai su sai aka ware gari ga kowane gida akwai wannan sunna yana karanta ta ana ambata zalan ka da kuma ban ayyuka ummata ka mu kan yi ta al'umma wa sallallahu alaihi wa da aslama wani na zai da ya taɓa ne Allah ya yi ta hankalin ba wani akwai wani akwai ne da kowa ne kana yawa ta da hankalin wannan al'umma daga kai za'in da su da hujjoji masu ƙarfi wanda suka raka abin da za su faɗa

والذي لم يبلغ يدبره فقالوا يد سوى الذي اعتناه في تقالا فقالوا زور يد تتفاهمها ولقد على صوت الشهيد مجوز ومن من شهاده حيث القوانين سمع وما قلوبها yana kiranta maka an asibitin mutuwa ku matso ku kusanto ku gama so Ya ce hasu kada ka tsora tafi wala ku karu kada a ragama yana kururuwa yana cewa har zai sabon da abuwa ya sabi wannan dama ita ce tafarkin annabawa shi ne tafarkin annabawa da sahabbansu hatta wani salat ne ba al'adur ko da koranu za su dinga gudana da kuma sunan mutum ne wannan ita ce hanya ta annabawa sai ya aladar da sahabbai wannan sauki na sazoji yana kururuwa yana cewa da ku ku tafi akan tafarki gwada da na sahabbai wani da waɗannan nazaro da dole lamu wanda suka yi dakatu suka ba da kansu ga addinin Allah cewa ba za su juya ba wa tansaku wa tansaku ga wa'al mahabbati ku yi riko da zuwa ta so Allah a tsanin wa tuka da tsoron Allah wa da kai tsamani a kuma jarin da a tsakankanin wata tsakanina da barin taimakawa juna wasu da rukuyi a guri an za ku tafi lamun suna da wakon duk tafi Allah da wannan nan don gushe ba a kuma ta yi wasu wannan Allah wa hadu wasu yana daga Allah wanda yake ga da ba komai da jirwaye wannan littafi yana nan shi da gaba ba fa ashiru da haka ku yi bishara an dukkanin ku wa ku yi da sunnatu mustafa ku yi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa tanku ku kankana da wannan jama'a ku kankana hijira ta jama'a hijira ta wadanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam da masoya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ku rike wa kanku ku rike littafi ku rike sunna ku rike hanyar da ba ta na gari na ma hadal masdaru ma dalla da wannan mazuwa ma dalla da wannan madafa ta ji hada tsubar wannan takuna takobin wannan takobin su ne takobin sa wannan zai da wannan takobin ne ya gudana lil haqqi wa da'awata tafakkiyah jindaru tsubar ya gudana cikin ruwan yaƙi

شركات قوة حتى المعرفة هنا تتعلم دراسة هذا وأنت كنت نظر ضروري لا أقوى في الشر ولا بعض كده بجوزه بعض يفتح جوزه بعض لا تجوزه الجوز والإحسان من تفضيلاته كوسع بدلوة بأنجو wannan takaba ce ta ta tabi'a ce da ta zama jiki to kun da yana ta hawin kyauta da su da su ta musu musu لسه قدامنا حتى تعليم ولا حتى شعلة دعوة السلفية وما لم مسلم في كل ايام الدعوة فأهل السنة كما تمامنا نقبل طلبهم ولا حتى جرة أدنها والجهر كانوا جوتي من درجة والبعض المتقوى كانوا جلد بعض المتقوى ومن تنسب الدوار البلاد ظواهرا فهذه بعضنا ولا عدم نظران na kalmomi masu daɗi sabta da rabbi hura su shakau kalmomin da ba a gushe ba a kayan tarihi ana kowa a su ana ta da su to wata haya ta kita da tilawatan kana karanta hanyoyin Allah kana karanta hanyoyin alƙur'ani da tajwirin su da bakin haƙoƙin su saboda ta ƙasa idan kuma ta tashi tana hudu ba ba an ta mawuzo ne yanzu kan sa su wata yi ruwa sai ke fitar da kowa يقبل العلم على مراده وعن بنائه بنائه يومي da ya kunko abin nemansa ya samu muradinsa daga abin da kawarsa na ilimi wa takkuhu na isban kuma wannan ilimi wanda yake gani zai ci gaba da zama gani gani da zai gaba su ba a wasu haka ma ta kalma wanda su bai da mu kamar warwata ta sannan su warwata tsakanin masoya ilimi masoya sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam وتدويرهم لتغييرهم في التقليد ان haka wani gari babban su yana girmama yana kankantar da kan zama su kankantar kada in ka kai su ka hanyar da zai shiga kan hawa saboda kun wanda ro'o ga gwamnatin hawa ko masu yawa kama an ta haula min fasahar wa azzaru to kai abin da kake yi da shi kana da abin da za ka yi alfahari da shi ne ka nuna ya kansa nan ne da gardo wane ne zai ciyo ne kada za a wuce mutanen da ba suke ciki sun da a ba haki ba na wanda hawayen su yake gudu sauran ɗan sako ruwa ne da yake gudana ta hantar wanda hannu da asibar kai shugaba ne da ta su a kwata yadda su ta da su kan maka shekaru ne masu yawa ta hantar ko su ta ɗin ta su wajen ta hantar musu littafin al'ura ta da ubangijin su tare da fasurinta رمضانهم عن فسوقهم عن الضوء يتغلبن فتدرسوا وتعناول أن تنتجوك طوعا أو شوزان لكم على الغنبة والروم باسوا أو كبا أو عندما كلما تتقال كما ما كنت تتعلم مجالاتي أو كبير كنت تتعلم ترجو هذه من الأسفل إيه النظام نقول والحب لك mai haƙƙi da ya sake komowa ba lalle da baiti wa har zai iya min da mutanen baiti na abin mana da ku abin da ya same su na bala'i ya same su ta tahiyar su ta kirauci al'amur sun yi tabakkuru al'amur akwai abin izina a ciki a tsarin kira a ɗaya da da su ne wanda da awa hudu ba حتى هذا الأمر بالروح بأقل من يوم أرسل حضرتك بسيط bai kai har ashirin da hudu ba a saman munkar wannan labari ne mara daɗin ji ya faru ya rabbi ya ubangiji fa an ja ta da zutar jahaka wata zara da an gaji shi da ya zo maka ne suka ka ya zan yi tsoro ya abu ya wanda su ya yafi da suka ya riga da uzuri da ya ka da damar gano da murkushe zuciyarsa yanzu a cikin wuta da halin ya ana da mafi neman hukuma a kansa an tala a cikin wuta cikin zuciya ta kan ta dan wata man yanzu na azabi su roƙa wa Allah ka kauka mata da dangi na ko yi wanda ke bayar da Allah ta kai da asirinsa ya Allah shi ne ya wanda ke ganin komai da komai هذه القواسم وقد لم يزوجوا ba توافي حقه ولا تجوز تحكم سبب فهو القرون من قرون الآخر سنة برضو مكان في بن مكان وأنا سنة برضو أن مرة تا تفاقم الله لك في سمسي يزقنسا يباها كامتا وغير وأنا سنة من سنة داما سنرمو داسي عليك سنة داما رمو داما bawan Allah wannan bawan Allah da kuma gwada na da a halayyarsa والطلاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدل على فرمان ذلك سؤال الزكاة أو النبي في ذلك صدر بواسطة بسكين وأن النبي في Allah ya ɗauka sun sarki ya yi mana jagora ya yi mana gambatakar ya ci kare da imani. Kamkon a yi karatun mu. Karatun mu na arba'in da shida. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت لرسول الله ما صارت من السنة لما حديث عن قصة أسماء أسماء غير أبو بكر رضي الله عنها وأمر الله رسول الله تنفع قلت أتيت عائشة رضي الله عنها ما يجوز عائشة أنا أتى لك وهي تصلي كما صلى فقلت سنتي na samu mutane wasu na gansu a ranar ne mutane su ta fasu da kamar sai ko nuna zuwa da kasa saboda na su siya mu sai da wani ya sai ga mutane da wasu sun sallah fakali su ce subhanallah subhanallah an ya tabbata da Allah قلت أنا لكن أنا أقول أنا أقول فأخاف وأعطيتهم دون ذكرت أوضح وتطيل فقمت ببدلها حتى أنامي غفلي هل خديجة قلت لي يتامني فجعلت أصب على رأس الماء إن بدأت نقطة بدأ فحمد الله فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وجمال النبي صلى الله عليه وسلم يرجو دعاء الله وأدنى إليه غير يباح ثم كان قوة ما من خير لم أكن أريته باب يلعبه ولا بألونا من شيدا بألونا من شيدا إلا رأيته في مقام هذا فاتي أولا لقيا تعالى بيش حتى كما قلنا حتى الجنة بيتا فأوحي إلي سورة الوحي أنكم تسألون في قبوركم cewa ko ana zarfanar ko a cikin kaburburan duk ka aikawa da mutum da kwatan ka ko kusa da irin hukumar annabi da kan mai kafin ya albarka da yawan kalla ya kawo akan cewa dai na yi muka da mahammadu na kyanta mai dangane da wannan mutum fa'in da mutum ayin ne tuni amma mumini ko wanda wani mutum ne ta yaqulu ko yace huwa muhammadu shine muhammadu huwa rasulullahi shine manzon Allah ya ana da kalmar huda ya zo mana da hujjoji da manzo ya mana shi واتبعناه متبوك صدقك هو محمد حين محمد محمد ثلاثة وثلاثة هكذا فيقال في أسير الشيبان قال كيف كنت kana nagartattu ne cikin murna kan na sun kunta na mutura ka tuka ba babban sani karbe ta kanka cewa da biyu su ne wanda kai imani da shi wa amman munafiqu amma munafiqi aw al ko min shakka ya ta ha to ko min kan abin da zuwa abin da Allah ya yi kama ha to ai ba a ina da alƙalla saboda wata ta alƙalla ina da alƙalla kun da mutum su ba domin addu'a alƙalla ina kuma ta kuma daga su Allah ko su ba karatun mu na da nan shi ma za mu ba na ta da kun da na ku su da kuma sannan kuma ranar juma'a insha Allah akwai tafsirin da za mu gaba wanda su ta kadan ya fara gabatarwa a wannan masallacin insha Allah ba zai yanke ba za mu